This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na yau Laraba 13 ga watan Janairu shekara ta 2016. shugaban amurka barack obama ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe gaban majalisa kan halin da ƙasa ke ciki inda hirar sharafage da aka yi da shugaban ƙasar wato da mataimakin shugaban ƙasar ta nuna irin yadda shugabanci ya bambanta da abin da aka saba gani a ƙasashe irin najeriya a najeriya an fi maganar addini fiye da nan amma babu tsoron allah a wajen addini ne ya kamata ta kawo canjin zuciya ta kawo tsoron Allah domin kada ka je ka ci kayan wani ka ci hakkin wani abin da ba naka ba abin da yake faruwa a Najeriya shine mutane sai su je masallaci su je church su yi maganar ubangiji su yi maganar Allah amma kuma su zo su cuci jama'a sahaba imam aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A kashi na bakwai kuma na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki. Shugaban Amurka Barack Obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayin sa na shugaban ƙasa, sannan ya mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar. Ya jaddada muhimmancin ɗinke zafafar barakar ƙasar a siyasance. Da yake jawabi a zauren majalisar wakilai na Capitol cunkushe da jama'a, obama ya amsa cewa a zangon ƙarshe na shugabancinsa ƙwarin gwiwar mutane ya ragu to amma ya sha alwashin ba zai daina ƙoƙarin cima burinsa ba sake gyara manufofinmu kan shigowar baƙi da kare 'ya'yanmu daga tashe-tashen hankula da bindigogi da biyan albashi daidai wa daida da ƙara albashi duk waɗannan har yanzu suna da muhimmanci ga iyalai masu aiki tukuru har yanzu abubuwa ne da ya dace a aiwatar kuma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun aiwatu a cewar sa game da tattalin arziki obama ya cicciki masu sukarsa yana mai cewa duk mai cewa tattalin arzikin amurka na durƙushewa almara yake sharawa amurka halin yanzu tana da tsarin tattalin arziki mafi jurewa a duniya a cewar obama ya yi nuni da sabbin ayyukan yi wajen miliyan goma sha hudu da raguwar rashin oh. ayyukan yi da rabi da kuma bunƙasar masana'antu na motoci da na sauran ƙirƙire-ƙirƙire samun man fetur ƙasa da dala biyu ai ba wani abu ne mara kyau ba in ji obama wanda aka rinka masa tafin yabo game da manufofin waje kuwa obama ya ce abin da ya fi mai da fifiko a kai shine kare amurkawa da kuma fatattakar 'yan ta'adda ya lura cewa alka'ida da isis na barazana ga amurka to amma ya ce a yi kaffa kaffa da masu cewa duniya fa za ta fada yakin duniya na uku jawabin na obama bai taɓo kamun da iran ta yi ma matuƙa jiragen sojojin ruwan amurka jiya talata ba bayan da suka shiga yankin ruwan iran ga dukkan alamu a bisa kuskure gwamnan jihar south carolina niki hali shine zai mai da martani kan jawabin shugaba obama a madadin 'yan republican wanda aka ce mai yiwuwa shine ma dai zai zama mataimaki ga duk wanda aka zaɓa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican bisa ga wani jawabin da aka rubuta tuntuni gwamna hali ya zargi obama da kasa aiwatar da kalaman da ya ta kururuntawa a baya Da safiyar yau Laraba agogon yankin Fasha za a saki matuƙa ƙananan jiragen sojin ruwan Amurka biyu ɗin nan da Iran ta kama bisa ga bayanin jami'an tsaron Amurka ga kafafen yada labarai. Matuƙa jiragen goma tara maza guda mace suna kan hanyar su ce tsakanin Kuwait da Bahrain yayin da tuntuɓe ya katse su da ofishin kula da tafiyar jiragen sojojin ruwan Amurka. jami'an shalkwatar tsaron amurka ta pentagon sun ce iran ta ba da tabbacin su kuma ta yi alkawalin barin matuka jiragen su ci gaba da tafiyar to amma sashen harshen fasha na murya amurka ya ruwato kafar labaran gwamnatin iran da ta farsa na cewa damƙe matuka jirgin aka yi jami'an amurka sun ce al'amarin ya auku ne a tekun fasha daura da tsibirin farsi wanda ke kusan tsakiyar gabar saudiya da kasar iran akwai sansanan dogarawan tsaron iran na juyin juya hali na ruwa a tsibirin na farsi wanda mai yiwuwa shi yasa aka gaggauta kama matukan jiragen a cewa matthew krenig wani babban jami'in cibiyar nazarin tsaron ƙasa da ƙasa ta brent snowcroft ta yankin atlantic wasu bincike biyu na jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a amurka na nuna cewa ɗan takarar shugaban ƙasa senator na bernie sanders ya zarce wadda a da ake mata ganin ta gaba wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a jihohi biyu da ake sa ran za a fara zaben a wata mai zuwa sanders wanda ya bayyana kansa da ɗan democrat mai ra'ayin gurguzu kuma mai zaman kansa na dab da kamo clinton a iowa jihar manoma wadda ke tsakiyar kasar da ƙuri'u kashi 49 bisa 100 akasin 44 bisa 100 bisa ga sakamakon binciken jami'ar kwina kan 'yan dumakar a Iowa wanda aka fitar jiya talata 'yan dumakar da Republican na Iowa za su kada ƙuri'unsu ranar 1 ga watan Fabrairu wanda shine farkon zaben da ake yi a na jiha-jiha na fidda ɗan takarar jam'iyya a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. A jihar New Hampshire wacce karkara ce da ke arewa maso gabashin Amurka inda za a gudanar da zaben fidda ɗan takara ran tara ga watan fabrairu sakamakon baya-bayan nan na jami'ar Moman na nuna Sanders ya zarce da kashe 53 cikin 100 akasin 31 a bisa Clinton. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa na yammacin duniya na ƙara damuwa akan yiwuwar ƙungiyar isis ta gano hanyoyi mafiya inganci na ƙaddamar da manyan hare-hare a turai da amurka ta amfani da harin ta'addancin da aka kai a paris a watan nuwamba a matsayin samfur shekarar 2016 za ta kasance shekarar da za mu gwammace sake komawa shekarar baya ta 2015 a cewa Patrick Skinner, wani tsohon jami'in leƙen asirin tsaron Amurka wanda a yanzu ke tare da cibiyar Sofan Group wacce ke ba da shawarwari kan batutuwan tsaro. Tun da dadewa ƙwararru suka yi gargaɗin cewa ISIS na iya ba da umarnin ƙaddamar da har hare kan muradun yammacin duniya tun daga tungarta da ke Siriya da Iraki. to amma sun ce harin na paris ya nuna cewa kungiyar za ta iya mai da iyawarta zuwa aiwatacciya ta wajen amfani da tsofaffin mayakan daga kasashen ƙetare da mutanen da suka rungumi tsaurin ra'ayi har su kashe mutane 130 a tsatsauran ra'ayi tuni jami'an faransa da birtaniya suka yi gargaɗin cewa ƙungiyar na shirya ƙaddamar da wasu miyagun hare-hare a turai wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci bafaranshi ya gaya ma kafar labarai ta faransa cewa isis na shirin ƙaddamar da hari a turai shigen wanda ake wa lakabi da 9-11 Labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a labarai jiya shugaban Amurka Barack Obama ya yi jawabinsa na bakwai kuma wanda ya kasance na ƙarshe a zauren majalisa jawabin da yake da muhimmanci inda shugaban ƙasa yake bayyana wa Amurkawa halin da ƙasar ke ciki da kuma tsare-tsaren gwamnatinsa. bayan jawabin ne na tuntubi aminu el yakub wani dan najeriya mazaunan amurka wanda ya yi mana fashin baki akan wannan jawabi babban abin da ya dai a yau din shine ya ina ji kaman wato a turanci ana ce samari na duka jawaban da abubuwan da ya shirya na farko shekara na farko ya ce zai yi ya kuma nuna wa jama'a amerika cewa ya, samu ya ya yi wa'annan abubuwan to amma kuma duk da haka ya nuna musu cewa akwai abubuwa da yawa da rage da za yi abubuwan tattalin ƙasa na america da abubuwa kamar ƙarin ilimi sana'o'i da shauransu ko kuma taimakawa 'yan kasuwa da jama'an america dai masu karamin hali yadda za a taimaka musu su samu su masu taso da kuma kamar 'yan makaranta da za a ga kudin makaranta da kuma yadda america ma za su yi hulɗan jakadanci da diplomasiya da shauran kasashen waje. da yake nan amurka kake ba za ka gaza jin a cikin hirarrakin amurkawa wani abin da kila da za su so su ji shi shugaban kasa ya ambata a wannan a jawabi nasa ba eto eh ya danganci ko wa eh, masu magana ko su wani gefen amerika ne ko kuma mai wani matsala suke fuskanta kin san amerika babbar kasa ce saboda haka kowa da irin ra'ayinsa ko ra'ayinta da abin da suke so kuma da yake yanzu musamman lokacin siyasa ne mutane da yawa dai akwai abubuwan da yake damun su akwai wanda suke a ganin su cewa sha'anin tattalin arzikin kasa har yanzu abubuwa bai daidaita ba kuma akwai wanda suke tsoro saboda abubuwan da ke faruwa a kasashen waje ko ma a cikin america musamman dangane ga babban matsalar da ke faruwa kamar kasashe kamar su syria da shauransu haka da suna ganin wasu abubuwan na faruwa a nan abubuwan suna hada da kamar abubuwan yadda amerika ke hulɗa da kasashensu ko kuma da wasu kasashen kuma wasu addini haka dai akwai kuma da dama da suke gani wannan dama ce da yake da ita ko dai ta ƙarshe ko kuma babbar dama ta ƙara tallata jam'iyyarsa ta democrat ba tare da nuna goyon bayan wani dan takara ba kasancewa jam'iyyar ba ta riga ta tsaye da wani ɗan takara ba kawo yanzu kana ganin an cimma wannan buri eh ya yi haka ya yi hakan kuma a ah, wato ya yi haka cikin hankali ba dai bai kira sunan republicans ba ko kamar donald trump to amma yawanci wanda suka san abubuwa na siyasa kasar nan sun san cewa wasu abubuwan da faru a gaba da abin da wato shi ya mr donald trump ya faɗa guga zana yake yawa ba zai iya faɗa ba tare da kira sunansu ba ko ya kira da abubuwa da yawa haka da ya musu wa wannan bugun zanen da su republicans da kuma musamman su shi dan ah, jagoran takarar mai neman takarar shugaba shugaban kasar na Republicans Donald Trump. Nu El Yakub kenan a cikin hirarmu. To a cikin hirar da tashar CNN ta yi da mataimakin shugaban kasa Joe Biden na share fagen wannan jawabi ya bayyana yadda ya yi niyyar sayar da gidansa bara idan ta kama domin jinyar babban ɗansa da ya rasu da cutar sankara duk da yake tun yana shekaru 27 yake rike mukamin siyasa. To taka na tambayi Profesa Samuel Zalanga. a Shugabanci a nan Amurka da namu irin na gida Najeriya. A Najeriya an fi maganar addini fiye da nan. Ba wai babu masu addini a nan ba, akwai musulmai akwai kirista a nan. Amma ba za ka je kana zaga anguwa ko ni anguwa ka je ka ga ko ga masallaci ko ga wani ah, majami'a ko ga wani abin nan ba. na girma cikin na yi dan aiki a cikin garin Bauchi lokacin da nake cikin garin Bauchi masallatai nawa ne lokacin ko kuma majami'o'i nawa ne yanzu duk inda ka zaga zaka je ka samu amma babu tsoron Allah a wajen to babban abin da yake da abin damuwa shine a Najeriya addini ne ya kamata ta kawo canjin zuciya ta kawo tsoron Allah domin kada ka je ka ci kayan wani ka ci hakkin wani abin da ba naka ba to nan kuma ba wai ana maganar addinin bane yanzu ai akwai gwamnan jihar Illinois wanda ya je yana so ya karbi rashiwa wai saboda yana so ya sa wani ya a madadin obama da obama ya zama shugaban kasa amma da aka kama shi a yanzu yana prisoner to saboda haka abin da yake faruwa a najeriya shine mutane sai su je masallaci su je church su yi maganan ubangiji su yi maganan allah amma kuma su zo su su yi almudahana su cuci jama'a kuma mutane ba sa damuwa su tambayi wannan abin ba me yasa akwai maganan Allah da yawa amma kuma abin babu tsoron Allah a wajen cin hakkin wani sai ka je ka ci kayan dan adam abubuwan da muke karantawa jarida abin ya zama kazanta ne ma kazanta in nace kazanta kazanta sai ka ji kamar za ka yi amai kaga mutane a Najeriya dan mata zai mutu ba ta da dubu uku da za ta saya masa magani amma ga wani ya je ya karbi naira miliyan ɗari nawa ya je ya sa kurun in ka taɓa shi kuma ya ce maka wai shi mai tsoron Allah ne su sa manya-manyan manyan kaya suna so mu ba su girma saboda mu talakawa ne amma kuma su girman nasu ba girma ne wanda za su yi amfani da shi domin su kyautata rayuwar ɗan adam ba su ƙara kawo adalci da nagarta ba a'a su dai suna yi kurin don su biya kansu su biya bukatan kansu wani abin kyama ne abin kazanta ne in mutum ya fahimci tarihin rayuwar ɗan adam to ina ra'ayinka akan bayyana kadarori da ake bukatan zababbin shugabannin Najeriya su yi kafin su hauka ga mulki? Yana da amfani sosai mutane su haka. Amma kamar gwamnatin Najeriya ba ta da hanyoyin bincike-bincike sosai-sosai wanda za su san cewa ga abin da yake faruwa. Ni yanzu zan iya gaya miki akan cewa misali ina aiki a nan kasan amma ba kuɗi wanda zai shiga cikin account nawa wanda in yana da wani yawa ko wani abu wanda gwamnati ba za ta sani ba. Gwamnatin Najeriya za su yin haka amma gaskiyar mutanen ne ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya sanin cewa duk abin da yake shiga account din mutum in ma na yi ci kuɗin jama'a ne na je na bada kani na kuɗin kin san mutum zai iya cin kuɗin jama'a sai je ya sayi gida sai ya sa sunan wani a kai saboda wai za a ce wai ba shi bane hmm. duk gwamnati za ta iya binciken wannan idan lalle lalle gwamnatin Najeriya za ta mutane za su haɗa kai to amma yanzu haka yadda abubuwa yake mutane zai je su ci kuɗin jama'a sai je su sayi wani ƙasa ko wani abin na a wani wuri ba wani wanda zai tambaye shi kurun Julius Nyerere a yi shugaban Tanzania shi har ya gama mulki baya da gidan kansa sai da ya gama mulki mutanen kasan suka hada kuɗi suka ce za mu gina maka gida mu mutunta ka domin kai ka mutunta mu baka zalunce mu ba saboda haka mu za mu mutunta ka to amma ni ban sa abin da ya sa mutane ba su dauki wannan abin ba kuɗin da mutanen Najeriya suke tarawa in ka zauna ka duba abin zai baka mamaki kuma bani mamaki da yake yi shine babban babban babban kwakwaran abin da addini yake a rayuwar mutum shine ya kawo canji a cikin ya kawo tsoron Allah a cikin zuciyar mutum to ya za a yi a ce akwai addini da yawa a Najeriya amma akwai tsoro a cewa mutane suna tsoron Allah zukatansu amma su je cakin jama'a hakan nan mutane suna wahala ba magani a asibiti yara suna wahala a makaranta suna zama a ƙasa a ƙasa babu tebur ba wani abin nan amma kuma mutane su je suna ta cin kuɗin jama'a kurun Make no mistake, it's the changes. Well, Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 16 na asuba. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin babu na'urar tantance masu jefa ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu haro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Asabar nan da ke tafe sha shida ga watan nan na Janairu za a yi zaben ƙananan hukumomi a jihar Niger. Sai dai kashi zaben yana zuwa ne da ‘yar tangarɗa inda 'yan hamayya na jam'iyyar PDP a jihar suke zargin jam'iyyar APC mai mulki tana shirin magudi muddin dai ba a yi amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a ba. Amma gefe ɗaya kuma rashin jam'iyyar PDP mai hamayya amma a jihar Sokoto tana cewa ba tilas sai an yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe ba, ba da hukumar zaɓen jihar ta ɗage zaɓen domin ta samo wannan na'ura. Ga kaɗan daga cikin rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana daga Fadar jihar Niger da muka gabatar muku ranar Litinin. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji ya ce sun gano shirin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar Niger ke yi na haɗa baki da hukumar zaben jihar domin kin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katiri da ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben gaskiya cewa hukumar zaɓe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin 'yan jefa zaɓe ba ya zo mana da mamaki domin a wannan ƙasa yanzu duk wani zaɓe da za a yi kuma ba za a yi amfani da na'urar tantance katin zaɓe ba zai zama wani abu ne daban to idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba me ya matsayin ku za ku shiga zaben ko me za mu kan ba za mu fita zaɓe ba za mu shiga abin da ya rage mana mu yi yanzu mu ƙasa mu tsare mu kuma raka to amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani in ji mataimakin sakataren pdp a jihar niger barista lawal yusuf kullum ba abin da pdp ke fata yanzu ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudar jama'a jami'ar apc jami'a ce mai bin doka da oda kuma inec na state independent electoral commission take kuma mu mun san amfanin kadrida da shi muka ci zaɓe bayan za a mu ce kada amfani da card reader. To sai dai a lokacin da APC ke cewa sun ci amfanin na'urar ta card reader hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar. kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida min ta wayar salula. Ita doka ta zabe a jihar Niger wata ba mu dama dole dole sun yi amfani da wannan na'ura na card reader guzurin namun ne. Na'am, to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta ƙasa ne. Ta sha bamban kowace jiha tana da nata dokan. Mun tuntuɓi masanin harkokin shari'a kuma mai shari kan tsarin mulki Hassan Liman domin jin abin da ya sa ba tilas ba ne a bi tsarin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bi wajen gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihohi ba. Ƙananan hukumomi su kashi na bakwai na tsarin mulkin Najeriya shi ne ya ba kowace jiha talatin da shida na najeriya ɗin nan dama su yi doka su tabbatar da yadda za a gudanar da zaɓe a kowane ƙaramar hukuma na tarayya da ke ƙarƙashin kowane jiha. da kowane jiha za ta yi ta ke na haji sabo. Amma doka ta zaɓe ta ƙasa ba ita ce ake amfani da ita na zaɓe a ƙaramar hukuma na kowane jiha ba a Najeriya. To Hassan Liman ganin yadda na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a ta yi tasiri a zaben da aka yi zaben ƙasa da aka yi a Najeriya. Anya za a iya yin zaɓe ko da na ƙananan hukumomi ba tare da amfani da wannan na'ura ba sannan kuma jama'a su amince da sakamakon wannan zaɓe? To, haci sabo da masu jama'a masu saurara shi ne kamar yadda na yi bayani kashi a ƙarƙashin kashi na tara na dokan zaɓe na ƙasa hukumar zaɓe na ƙasa ita ce kaɗai take da dama na rajista duk wani da zai jefa ƙuri'a a ƙasar najeriya ko da zaɓe na ƙaramar hukuma ne in aka zo ƙaramar hukuma har yanzu na maimaita dokoki da majalisa ta jiha ta kafa shi ne za a yi amfani da shi. Ba tilas ba ne a ce kenan a yi amfani da ita idan majalisar dokoki ta jiha ba ta yi dokar cewa sai an yi amfani da wannan na'ura ba ma'ana kenan ba za a yi amfani da ita ba? E in babu wani doka karara a cikin doka na majalisar kowane jiha da ya kamata da ta ce a yi amfani da na'ura na tantance mutane. To a fahimta na da dokan kashi na tara na doka na wanda ta yi rajistan jama'a ba tilas ba ne haji sabo. To Haji Suleiman me zai hana 'yan hamayya ko wadda ya faɗi zargin cewa an yi magudi sanin cewa babu wannan na'ura. Najeriya ƙasa ne wanda aka yi ta bisa ga eh, a ƙarƙashin tsarin mulki akwai jiha akwai gwamnatin tarayya. Mm. Kuma tsarin mulkin najeriya ta ba kowane bangare ikon da zai yi ikon da zai amfani da shi to ya kamata su abokan hamayya ya kamata ko kuma dukkan 'yan jam'iyyu gaba daya su tsaya su ga cewa dokoki da aka yi amfani da shi a zaben da aka yi da ya wuce na shugaban kasa da sauransu a tabbatar a zaɓen da hukumomi su ma a tabbatar an irin wannan dokan a jiha amma in babu irin wannan dokan domin duk abin da aka ce babu doka musamman amma an ce a yi yadda ake yi a da ya ake a da a kawo rijista ne a buɗe rijista in aka ga sunan mutum a rijista sai a ce eh sunan ka ne hoton ka ne sai sai a sa ya sa ya makin to shine process of accreditation amma shin wanda ya kawo katin shi ne mai katin ko ba shi ba ne wato na'urar tantance jama'an na ita ce kadai za ta yi tabbatar da ainihin hakika shi ne ko ba shi ba ne kamar da abin da aka yi kwanaki baya taimaka a najeriya ni a gani na mm. kuma a tunani na ya kamata duk jiha a najeriya in ana son a yi zaɓe da ya dace wanda ba za a yi kawo maganan cewa an yi magudi ba to a yi amfani da wannan na'urar tantance jama'a kamar da aka hukumar zaɓe na ƙasa ita ma ta yi a zaɓuɓɓukan da ta wuce. Aja Salliman mm, menene ra'ayinka game da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a yi a daga yanzu ganin sabbin gwamnatoci ne a galibin waɗannan jihohi kana ji za su sha bamban da abin da muka kalla a shekarun baya ma'ana jam'iyyar da take mulki a kowace jiha dukkansu su suke cin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin nan. Aji Sabo wannan tambayan kamar yadda kullum nake faɗi tambaya ce da ta shafi harkan siyasa mm. amma ni a nawa tunanin kuma nawa fahimta shine duk inda aka ce an kafa dokoki da ya dace na tafiyar da zaɓe a ba kowace jam'iyya ta fitar ta yi kamfen yadda ya dace kuma a tabbatar kowane ɗan najeriya a kowane jiha da yake zaune a ƙaramar hukumar da yake ya yi rijista in aka zo jefa ƙuri'a a tabbatar kowa ya jefa ƙuri'a bisa ga ƙa'ida bisa ga doka wato in mutane ɗari biyar ne a cikin rijista to in ɗari biyar nan suna da rai ko ɗari uku ne suke da rai ko kuma suna nan to su ne kaɗai za su jefa ƙuri'a amma in ba a tsaya an yi zaɓe bisa ga ƙa'ida yadda ya kamata ba to ana fahimtar za a samu miskila kamar yadda aka samu a baya wanda take da ƙarfi a inda take za ta tabbatar ta tabbatar ta zaɓi suke so su su mulke su. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da wannan Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma mai tahowa idan da rai da lafiya za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin mustapha nasir ba tsari da lauya hassan liman da kuma Kiba hero diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a kashi na bakwai kuma na ƙarshe na jawabinsa ga 'yan ƙasa baki ɗaya kan halin da ƙasar ke ciki shugaban Amurka Barack Obama ya taɓo abubuwan da ya cimma a matsayinsa na shugaban ƙasa sannan ya ce zai mai da hankali kan abubuwan da ya hango game da makomar ƙasar ya jaddada muhimmancin ɗinke zafafar barakar siyasar ƙasar. wani dan kunar bakin wake mai alaka da isis ya tarwatsa kansa a dandalin sultan ahmad mai daɗaɗɗen tarihi a birnin istanbul ya hallaka mutane aƙalla goma tare wato tara daga cikinsu jamusawa yan yawon buɗe ido wani sabon binciken ya nuna cewa fiye da rabin yara a sudan ta kudu da yaƙi ya ɗaiɗaita ba su makaranta a halin yanzu adadin da ya fi na kowace ƙasa a duniya asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya faɗi jiya talata cewa kashi 51 cikin 100 na yara 'yan tsakanin shekaru 6 zuwa 15 a sudan ta kudu ɗin ba su makaranta jiya talata firaministan iraki ya sha alwashin zafafa yaƙi da 'yan isis masu tsoron ra'ayi yayin da yake duba baraguzan babban ginin rukunin kantunan birnin bagadaza wanda 'yan kunar bakin wake suka ragargaza kwana guda da ya gabata To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. Kafin mai sallama bari in miƙa gaisuwar ta'aziya ga malama Hajara Muhammad Usman uwar gidan tsohon abokin aikin mu Muhammad dan Danjuma Usman domin rasuwar mahaifiyarta Hajiya Habiba Hussaini Shelang sakamakon rashin lafiya. Allah ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.